أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa da suke sauraronmu wannan ita ce halka ta shida muna muƙaddiman wannan littafin tambihin ulil albab ala salasin ala salasi mi'atin wa salasatin wa salasin qawlan min aqaid abi al-abbas wa atba'ihi wa tushu amad tijani kenan wannan babban littafi da wa babban malami ya rubuta a Sheikh Habib Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare shi a wannan shi ne darasi na shida cikin wannan littafi ko halka ta shida kafin mu shiga halka ta shida kamar yadda yan uwa suka sani cewa yau muna ashirin da bakwai ne ga wannan wata da muke ciki na bature akwai alƙawura da mutane suka ɗauka wajen ba wannan mu'assasa gudunmawa kowane wata muna roƙon musu Allah subhanahu ala ya saka musu da alheri akawun na wannan namba ɗin sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sunan asahabatul kiram sunan bankin stanbic ibtc nambobin da za a iya kintuban mu daga nan gida najeriya akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sifili tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu sai biyar sifili wanda suke nijar za su kira wannan layin tara shida tara bakwai uku sifili sai shida shida wanda suke gana za su kira wannan layin sufuli biyu hudu hudu hudu tara uku bakwai biyu hudu a bakwai biyar hudu bakwai biyar hudu shi ne ƙarshe wanda suke kwatalo za su kira wannan namban tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wanda suke togo za su kira tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli wanda suke ƙasar kamaru za su kira shida biyar sifili tara bakwai shida tara shida sifili wanda suke kuma ainihin wato a ƙasar mali za su kira wannan namba plus biyu biyu uku bakwai hudu sannan sai bakwai hudu uku daya biyar daya wannan namban wayan malam ibrahim daga mali sannan akwai malam muhammad buzu daga gabon shi ne plus biyu hudu daya sifili sai bakwai sifili sai shida takwas sai ɗaya sifili hudu wayannan su ne nambobin da za a kira <clears throat> kamar da na faɗa a farkon karatu halka ta biyar na ce insha Allah za mu leƙa ƙasar senegal za mu je Ya wanda <clears throat> za mu ji wasu abin magano da idan mu ba labari ba yawwa kuma yawo na kwanaki ba kwana ɗaya biyu a'a kwana nawa zan yi wannan kuma mutane sai a jira za mu je za mu yi naɗo za mu zo za a yi warwara in Allah ya yadda. akwai ɗan uwa malam hassan yanzu haka ya tafi ƙasar isra'ila yana can Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi ya tsara mutuncinsa zai dawo saboda duk lokacin da buƙatar tafiyar ta taso ya ɗora alhakin tafiyar yana wuyansa wajen komai za a yi wajen zuwa da dawa don haka malam hassan alherin allah ya kai zuwa gare ka muna maka fatan alheri to shine malam yake cewa ka tabtuhu na rubuta wannan littafin ne liƙasdi da'awatul muslimina don kiran musulmi manafar kenan ila siratul lahil mustaqim zuwa ga tafarkin allah madaidaici allazi amara Allahul musulmi na wanda Allah ya umarci musulmi bittiba'ihi da bansa yi dabinsa, wata da kuma yi musu gargaɗi an subul a kan hanyoyi allati hazzara ibadahu wanda Allah iwa bayansa gargaɗi gargadi anha a kan wa'annan hanyoyin. Tunda ya faɗi cewa an su hara siratsi mustaƙimin fattabi'uhu, wala tattabi'u subula kakkubu ƙananan hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabili sai ya raba ku da wannan hanyar tawa in ji Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine abinda Allah madaukakin sarki ya hana yace kada mu to wannan shine abinda malam yake cewa sai nayi wannan don nufin wannan kuma wannan abinda kuke ganin sa tafarkin Allah madaidaici wallahi yana daga cikin abin da shi ɗan ya faɗa a gaban Allah sanda ya nuna Allah yayi ma Allah subhanahu ta'ala rashin ta'a a cikin suratul a’ara to shi ya sa za mu ga cewa abin da ɗan adam yake roƙa kullum so bakwai ga wanda zai sallan labar tanafila ta ne shine ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu akan tafarki madaidaici tafarki madaidaici saboda me da ko wani abu a duniya da yake da kima wanda Allah ya faɗa a hadisul qudsi yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisbaini na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu dan haka sanda zaka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah yace hazali wannan nawa ne wali abdi ma sa'ala bawa na duk abin da zai roke ni zan bashi to da akwai wani abu mafi muhimmanci wanda ya fi roƙon Allah kan wannan tafarki madaidaici to wallahi da Allah ya ɗora ɗan adam a kan shi shi yasa lokacin da aka ce wa shaidan ya fita daga cikin aljanna Allah ya ce masa qala fahabit minha ka fita daga cikin ta amma ya kuna laka an ta takabbara fiha zai yi kan wanda zai zauna a aljanna ya zama yana da girman kai fakhruj innaka min as-sagirin fita kana cikin kaskantattu ƙala ya ce anzurni ila yau mai ba a Allah kamar jinkiri zuwa ran da za ka kashe kowa da kowa ƙala sai Allah maɗaukacin sarki ya ce masa in naka ilmun munzarina kana daga cikin waɗanda ma jinkiri ƙala sai shaidan ya ce fabi ma a gawaita ne Allah saboda abin da ka batar da ni a kan shi la'aƙa udan da lahun ratsa wallahi ni kuma sai na zauna musu akan tafarkin kama da zafi sun mala'asiyar nan sannan sai na zo musu min bayna aidihim wa min khalfihim ta gabansu da baya wa an aimanihim wa an shama'ilihim sai na zo musu ta dama da hagu wala tajidu aksarahum shakirina mafi yawancin mutane ba za ka same su ba su gode maka akan ni'imar da kai musu wai su bauta maka in ji shaɗan ya ce wallahi sai ya haka to shine malam yake faɗa ya ce lalikas da shay'in ba dan wata manufa ba in uridu illa al-islah mastata'tu bana nufin wani abu face gyara gwargwadon yadda zan iya wanda wannan malam abin da yayi abin da ake ce masa al-ittibasu a gidan balaga shine ka sawo magana wani sanda kake cikin magana idan maganar ta Allah ce ba tare da ka Allah madaukakin sarki ya ce ba wanda asali annabi shu'aib da Allah ya ce wa ila madiyana akahum shu'aiba mun aika zuwa garin madiyar ɗan uwansu annabi shu'aib da je qala ya qaumi budullah malakum min ilahin gairu yace ya mutane na ku bauta ma Allah kakku hada shi da kowa wala tanqusul mikyal wal mizan ku daina tauyawa mutane su keli da ma'auni inni arakum bi khairi wallahi ina muku fatan alheri ne shi yasa nake faɗa muku haka wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhi. saboda ina jiye muku tsorar azabin wunin da za ta zo ta kewaye kowa da kowa wa ya tsomi yake ce musu ya ko mutane na auful mikiyala wal mizana bil qisti ku cikawa mutane sikeli da ma'auninsu da mudu ta hanyar adalci wala tabakasun nasu ashiya'ahum ku daina tauyewa mutane kayansu. Walata wala ta'asaw fil ardi mufsidina kada ku banna a doran kasa baqiyatullahi khairul lakum in kuntum ta'lamun wa ma ana alaikum bi hafiz abinda zai wanzu a wajen Allah subhanahu wata'ala na matsayi da daraja ya fi muku alheri inda in kuna da imani yace ni Allah bai turo ni in zama mai tsaro akan ku ba an turo ni in zama mai nasiha akan ku qalu sai suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu a salatuka ta'muruka an natruka ma ya abudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma sha. wasu sun ce a salatu ka dinna akan zahirin ka wayannan sallolin da ka zo kana yi su ne ababen da suka baka dama har kake ganin ya kamata abin da iyayenmu suke kai mu bashi au an na fa'ala fi amwalina ma na sha a gani ko kuma ba za mu aikata abin da muka ga dama a cikin dukiyarmu ba da haka sai suka kalle shi suka ce masa to lallai sannu innaka la'antar halimun rashid kai mutum ne mai haƙuri ko mai shiryawa da haka ma abuƙahu Allah lakum min halali abinda Allah zai wanzan muku da shi na halarci shi ya fi muku zama alheri da haka nan wajen sun kalle shi sun ce masa ya shu'aibu hal salatuka wa imanuka bi rabbika ya amura ya amuranika sallar da kake da imani da ubangijinka su suka baka damar an na turuka ma abu aba'una mu daina bauta ma abinda iyayen masu iyaye malam addinin iyaye da kakanni ya halar da annaba au an na fa'ala fi amwalina ma nasha ko kuma ba za mu aikata abinda da muka ga dama a cikin dukiyar mu ba sannu innaka la antal halimur rashid eh sannu kai mai hankali shi ne ko izgili din nan yasa duk wanda yayi mamuni izgili aka shiga lahira shi ma haka ana ɗanɗana mai azaba za a ce masa zu innaka antal azizul karim eh kai ma ai azizu ne kai ma alkarim ne kana ɗanɗanan bala'i ana ce maka innaka antal azizul karim kai ma ai mabuwayi ne me yace musu qala ya qawmi yace musu ya qawm ya ku mutane na ara'aytum ku ba da labari ba ku gani ba in kuntu ala bayyinatin min rabbi in ina kan hujja daga wajen Allah wa razaqani min rizqan hasana sannan ya bani arziki arziki mai kyau shine yace musu wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ni ba ina so bane in zo in hana ku abu kuma ni in yi abinda nake ce muku ki ku yi in uridu illa al-islah mastata'tu wallahi ba komai nake nufi ba gyara nake so in yi kuma gwargwadon yadda zan yi wa ma tawfiqi babu wani tawfiki ga mankatar da nake nema illa billahi face a wajen Allah subhanahu wata'ala kawai nake neman dacewa alaihi tawakkaltu ga Allah kaɗai na dogara wa ilaihi ne kuma ga Allah subhanahu wata'ala zan koma da haka wannan in uridu dinnan da ya kawo in ce da ma'anan ma na ne ba in ta sharaɗi ba ce in uridu da ma'anan ma uridu ba na nufin wani abu da haka in حرف بما أن ما مبني على السكون لا محل له من الإعراب أريد زيد من تفعل مضارع مرفوع وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء ولم تسبق أداة من أدوات النسب والجزم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وفائله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت illa adatul istisna'in al-islaha shine mafulin bihi mansub ainihin wato nashi da haka dai zamanto ma a nan wata masdariya ce sannan zarfiya mabni na da haka istata'atu fi'lun wa fa'il in kaga dama kana iya yin shaka idan kuma kaga dama kana iya cewa istata'atu fi'lun madin mabnin na al-sukun liittisalihi bit-ta'il mutaharrika والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فائل شين في محل رفع أين هو فائل ذاك ونن جملة ما استطعت ده انت ده انت في تأول المصدر في محل جر مضاف إليه دل عليه ما شين إن أريد إلا الإصلاح مدتي wato istida'ati tsawon lokacin abin da zan iya da haka sai zamanto wa zarfu muta'alliqun bi uridu yana da ta'alluqi da ainihin wato uridu wannan shine abinda wannan annabi daga cikin annabawan Allah yake ainihin wato nufi in uridu illa al-islah mastata'tu sannan wannan jimla ta in uridu illa al-islah mastata'tu bana nufin komai sai gyara gwargwadon yadda zan iya ita ce la aliliyatu ga gabaki ɗaya ba ta jimla ce ta aliliya duk bayanin da ya yi musu a baya to in uridu islaha al-islah ba na nufin komai sai in yi gyara gwargwadon yadda zan iya yi shine ainihin wato dalili sannan jimla ta ta la mahallalaha silatul mawsul harfai na ainihin wato ma sannan wa ma tawfiqi illa billahi bana neman wani gaman katar sai ga Allah subhanahu wata'ala daka alwawu harfu atfin ne wato mabnihin ala maɗin shi ma harfu na ne harfu nafiyun ne ne marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها استقال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه ذاك ذي دمنت إلا وما توفيقي إلا إلا دنن عينه وتحرف استثناء النيم الغات مبنين على السكون أنا وجن بذي أيكي با ذاك بالله الجار والمجرور وتونن jumla ce ma'atufa tsufa alama qablaha wa ma tawfiqi illa billahi bana neman gaman katarfi a wajen Allah subhanahu wata'ala alaihi tawakkaltu ga Allah kaɗai na dogara jaru wa majaru shi ma ainihin wato haka tawakkaltu fi'ilun wa fa'il wa ilaihi uni anan wajen da aka kawo wa ilaihi uni ba a ce unibu ilaihi ba sai aka ce wa ilaihi unib dan ya nuna maka cewa bai mai da al'amarin shi zuwa ga kowa ma sai zuwa ga ainihin wato Allah subhanahu ta'ala kadai ya mayar da ainihin wato al'amuransa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da haka waccan jimla ta wa ma tawfiqi illa billahi wato bana neman dace ga kowa sai ga Allah subhanahu ta'ala la mahalla laha ma atufa ala jawabin nida ba ta da mahalli wato adafi ne akan jimla ta kiran dai a baya qala ya a ra'aitun in kuntu ala bayyinatin min rabbi to wannan jawabi ne na kiran da shi wannan annabin Allah subhanahu wata'ala yake ainihin wato yi haka sannan illa billahi ita ce tunda mun ce tawfiqi mubtada ne yana buƙatan kara. da haka wannan aljaru wal majrur wato yana da ta'alluki da ainihin wato khabar ko ne fi mahall raf'in khabar na ainihin wato Taufi wannan shine da yake ainihin wato faɗa. sannan jimlata ta alaihi tawakkaltu la mahalla laha isti'nafiya fi hayz qawl sannan jumla ta ilaihi la mahalla laha ma'tufatan ala jumlati tawakkaltu domin yace wato illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib gare shi kaɗai na dogara kuma gare shi kaɗai nake mayar da al'amura na gabaki ɗaya wannan shine abin da ya faɗa malam ya ce wa sammaituhu na samu wannan suna littafin suna tambihu in mun karanta shi akan marfu'un alal hikaya kenan marfu'un alal hikaya zaka ita wa sammaituhu tambihu ulul albab ala 333 qawlan min aqaid abul abbas sai zama tambihu a marfu'un alal hikaya kamar yadda ake ta suratul kafiruna suratul munafiquna ana faɗar wannan amma inda za a bi wancan ka'ida ne ta larabci suratul mudaf ne mudafun ilayhi ya kamata ya zama majrurun ne biliya amma saboda akwai marfu'un alal hikaya shi yasa jaza zaka ita wa sammaituhu tanbihu ulil albab za kuma ka iya ban shi maf'ulin bihi sani na samma wa sammaituhu hu din shine fi mahallin nasin maf'ulin bihi awwal tanbiha shine maf'ulin bihi sani da haka wa sammaituhu na sa masa suna tanbiha ulil albab fadakar da ma'abuta hankali ala salasimi'atin akan 300 wa salasatin wa salasina da 33 Ƙaulan zance min a ƙa'ida abil abbas daga cikin aƙidun abil abbas wai abil abbas nan shi ne Ahmadu tijjani wa atba'i shehu Ahmadu tijjani da mabiyansa to ni ba ni na rubuta littafin ba ni dama ba ni na karzo man ba ni ma na aka bani tunda wanda ya rubuta littafin yana nan da rai shikenan in sun ce ya yi musu karya wannan ba sai su je su same shi ba su ce abu kaza da ka faɗa malin yake rattabtuhu na jeran tashi wannan littafin alkitaba ala tartibil abwab akan tsari na babubbuka wal fusul da kuma fasulla wal mabahis in ya dauko matsala zai ce akwai bincike daya wadalika tauhidi a aqaidil bid'ah wannan dan in bayyana aqidu na bid'ah wal kufur da kuma aƙidin da an shigo da su cikin addinin musulunci amma ba na musulunci ba ne aƙidin kafirci ne wannan ita ce magana ta gaskiya yawa kamar yadda jiya kowa ya ji abin da ya faru ku zo kuna ƙoƙarin sai kun daga waliyanku sai kun yi ƙasa da annabawan Allah hatta ba ku dama da lasisi wani yana iya kannan annabin Allah ya ce masa gama garin mutum ordinary mutum annabawa za su tashi a lahira ordinarin mutane amma waliye su suna nan a matsayinsu na waliye har a samu wasu marasa kunya wani mutum ya ce wai shi zai zo ya ba da kariya akan cewa lallai akwai waliyan da sun fi annaba saboda tsabar rashin kunya wa shirki da shirka kuma tare da haka sai mutum ya zo ya ce maka su suke girmama annabawan Allah ga shirka muna kallon abin da ke faruwa yanzu wanda da sunan waɗannan ɗariƙun ne abu ya kai ga zuwa ga yanzu ga waƙe-waƙe nan ana yi a fili ana kowa ma Allah ne wane wane wane wane wane shi ma Allah ne wane wane wane wane wane shi ma Allah ne haka ake faɗa wazzan da ga zindiƙanci mutum ka ga yana bayyana musulunci a baki amma sun zuciyarsa abin da take fassara maka shi kafin shi. allati a biha a ada'ul islam wanda makiya musulunci suka zo da ita za'imina annahum awliya'u lillahi kuma suna raye cewa su waliyin Allah ne iftira'an ala Allah saboda ƙirƙirar ƙarya ga Allah mu duba bannar da yahudu suka yi tare da ɓarnar da yahudu suka yi da shaidar Allah bayan kashe annabawan Allah bayan yi ma Allah tsagiranci bayan ce ma Allah talaka bayan ce ma Allah kaza amma daga ƙarshe kuma suka yi da'awa suka ce su ne waliyan Allah din su ne waliyai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a suratul juma'a cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas in dai kunci aljanna ta ku ce ku ku kadai ba wanda zai shiga ko in kun ce ku waliyan Allah ne ku ku kadai banda raguwar mutane Allah ya ce fataman nawal mota in kuntum sadiqin ku burin mutuwa in bai daga cikin idan ba hude da bannarsa zai yi da'awar ya ce shi ma wali ne ta kuwa ma yana iya da'awar waliyan ta ka ce wali ne Allah ka ji kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ya rubuta Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish Allah ka ji kan Ibn Taymiyyah da ya rubuta wannan littafin akan wannan da haka wannan shi ne ku duba ku gani ɓannar da aka shigo da sunan waliyantaka yanzu ba gashi ba bari mu gani ya kamata mu ɗan tashi wani abu ko bayawa duk da ana nuna lokaci yayi yanzu ba gashi ba wanda bayan abubuwan da muka faɗa kwanan nan wanda wannan abin yake ta yawo na wannan malamin na cewa wai wani shi ma abul fatahi wanda ya ganshi wanda ya ganshi shi ma ɗan aljanna ne ana san shi ma wannan ya ɗan baza yawo ya ɗan baza yawo wannan shi ta bari maɗanta shi tashi wannan maɗan ji na san shi ma ya yawo a yanar gizo mutane sun ji abin da yake faruwa da yadda suke faɗa yadda ko ga yahudu sun ɗauki aljanna ta su ce su su kaɗai su ne waliyan Allah ba wanda zai shiga sai su to su ma haka mutanen nan aljanna ma sai ta zamanto a wajen da wajen Allah subhanahu wata'ala ba wata ƙima take da ainihin wato shi ba bari mu ji me yake cewa ya rabauta duk wanda iso wannan wani shehi ne abul fatahi eh Eh, akwai shi ma'ana wanda yake son wanda yake son wanda yake son shi abu fatai wallahi billahi duk abin da ya ɗebo in ji akwai soyayya cewa abu fatai ko kuma soyayya masoyar masoyar masoyar masoyar masoyar masoyar masoyar shi abu fatai a cikin ba to billahi la ilaha illa huwa wutan jihannama ya haramta al'arki sabida mawaki yana cewa sa'idun muhibbikum sa'idun jalilukum shaqiyul ladhi adakum fi ayi to ina fatan masu saurare sun ji abin da. ya faɗa duk wanda yake son wanda yake son wanda yake son wanda yake son shi abul fatai wallahi billahi duk abin da ya ɗebo in ji akwai soyayyar shewa abul fatai ko kuma soyayyar masoyan masoyan masoyan masoyan masoyan masoyan masoyan shewa abul fatai ba wallahi la ilaha illa huwa wutan jahannama ya haramta a kansa hmm. to kaji duk wanda yake son abul fatahi shi wancan na maiduguri da ya rasu yake son masoyin masoyin masoyin shi duk abin da ya ɗibo hadda rantsuwarsa ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa wutar jahannama ta haramta gare shi to kuma masu yada irin wannan bannar su suna yadawa sannan wasu na so su yi mana ilzami mu kuma dole sai mun yi shiru a'a inda an daina yada irin wannan banna mu ma sai mu daina wannan karatu amma ba a daina yada wannan banna ba kuma ku ce mu daina karatu kai waye who are you to bari mu ja mun dai sabida mawaki yana cewa kuma daga ƙarshe fa da ya gama fa hujjarsa ba Allah ya ce ba ba ba annabi ya ce ba mawakin kowane mawaki ne Allah alam mawaki ne ya faɗa bari ku ji dalilinsa me zai ce sa'idun muhibbikum sa'idun jalilukum shaqiyul ladhi adakum fi ayyi balad yawa da haka sa'idun muhibbikum sa'idun jalisukum wanda ji yake son wa'annan shehunan ya samu arziki duk kuma wanda ke son su ya rabauta sannan duk wanda yake gaba da su a kowane gari yake to matsayacin lahira ne wannan shi ne. kuma daga ƙarshe ba Allah bane ya faɗa ba annabi bane ya faɗa a'a mawaki ne ya faɗa mawakin waye shi Allahu a'lam mu kaga wannan in ga mun ja baitin waka sai da mai istishhadi da shi ya karfafa dalilin da muka kawo na Ƙur'ani da Sunna amma ba shi bane asalin hujjar mu to da ka baka zuwa ka ja mana waka yanzu ka ce shine dalilin ka yawwa ba ka zuwa ka ja mutu wannan abin da yake faruwa ne haka suke so kuma su ci gaba da wasa da hankalin mutane da raina hankalin mutane duk kuma wannan ana yin su da sunan cewa dan waɗannan mutanen waliyyai ne shi yasa suka samu wannan matsayin na duk wanda ya so su to shine malam yake cewa ya hatawi ala 19 baban wannan littafin ya kunshi babi tara. wa mi'atin wa tis'atin wa salasina faslan ya kunshi wato a fasali ɗari da tasa'in da ainihin wato ɗari da talatin da tara ko? ɗari da talatin da tara ɗari da talatin ya kunshi babubbuka guda bakwai malayin sai as'alullah al-maula ina roƙon allah wanda ke jibita al'amuran bayi alƙadira mai iko an ya taƙabbala minni Allah ya karɓi wannan aikin malam muna maka addu'a wannan aikin Allah ya sa ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah wa ya hadiya bi hadal kitab ya shiryar da wannan littafin kaumin mutanen da a hawa a ƙaumin suka bi son zuciyar wasu mutanen da da lomin kabul su da ma sun bace kafin wannan lokacin wa a dallo kasiran sannan sun batar da dayawa yawa kuma wa dallu sannan sun ɓace an sawa isabiri daga tafarkin da yake na daidai wa an yi kurijahum Allah ka fitar da su min zulumati ila nuri daga duhu zuwa ga haske daga duhun shirka zuwa haske na tauhidi daga duhun bid'a zuwa ga haske na sunnar manzon Allah daga duhu na munafunci zuwa ga haske na imani da iznihi da iznin Allah wa yahdihum Allah ka shiryar da su ila siratal mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici innahu waliyu zalika Allah shi ke jibintar wannan walƙadiru alaihi kuma yana da iko akan wannan wa inni in jimala La'ardu ina ƙauna min kulli man ittala'a daga dukkan wanda itsin kaya alaihi ga wannan littafin wa asara alal khatai ya tuntube da kuskure aw naqasin ko tawaya fihi a cikin wannan littafin an yunabbihani alaihi ya fadakar da ni akan kuskuren da aka shi ma malam ya faɗa wanda duk in ka ce za ka ɗauki littafin kai raji kana ganin kuskure ne to sai ka nan har da shi ka ce malam nan matsalar da ka tattauna kuskure ne ga dalili ga dalili zai karba yace fal insanu mahallu zalali dan adam dama ai mahalli ne na taɓa tabai wal mu'minu mu'minu kuma mir'atu a madubi ne na ɗan uwansa shi ya sa maka ɗauko matsalolin nan muke ce muku ku gyara ba mu ce muku kafare ba ba mu ce a'a ciwa muka yi a gyara irin wannan aƙidar shi wannan ba mu sani ba ko dan haƙiƙa ne wanda ya je jiya ya ce waliyai sun fi annaba shi ma ba mu sani ba ko dan haƙiƙa ne wanda suka zo ba da kariya ga aƙidar cewa waliyai sun fi annaba su ma kuɗin haƙiƙa ne ba mu sani ba amma dai ba yadda za a yi a bar irin wannan abun yana tafiya sai yake cewa fajazallahu Kaira man ahada Allah ka shirya ko ka saka ga alheri ga mafi ka fajazallahu Allah ka yi sakamako khairan na alheri man ahada ya uyubi don mutumin da yi kyauta shiryar da ni ya nuna min yace ga aibuna wa inna mal kamalu lillahi subhanahu ai kamala ta cika ga Allah shi kadai shi yasa kullum muke faɗa cewa aballahu an ya al kamalu illa lahu wahda Allah ya ki kamala ta cika ga kowa sai da shi kadai sannan ya ki ya ɗauki rigar rashin kuskure ya sa ma wani mutum in dai ba Muhammadu ɗan gidan Abdullahi bane sallallahu alaihi wasallam Allah ya ki, da haka rashin kuskure ta ƙare daga ran da Allah ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah shi yasa wannan makaranta kaga ta fi ƙarfin kowa in ka zo ka ce ga kuskure sai mu karɓa mai maka godiya kuma mu bayyana kuskuren in ka kawo wani malami mu ce maka Allah bai aiko shi ba bai mana ilzamin duk maganar da ya faɗa ɗari bisa ɗari sai mun bi ta ba maganar sa ta daidai mu ɗauka ta kuskure ma aji ma kai da kaje ka lizanta ma kanka ga wani mutum da ba zai kuskure ba in ma bi lisanil qawl ko ka faɗa kamar in a sun ce imamai ba sa kuskure ko bi lisanil hal kamar da su yan ɗari kun ba za su ce maka ba ba sa kuskure da baki amma aikin yana nuna don su suna ganin kamar rashin ɗa'a ne ko ta bayyana shehi ya kuskure a zo a ce ai shehi ya kuskure ita kuma wannan makaranta ba haka take ba wannan shine sai yake cewa a mulahazatun abin da ya kamata a lura shi shakkaltul aqwala nayi shakali ga zantuttuka allati na qaltu wacce na ciranto min kutubil min alkutub daga min kutubil qaw daga littattafan mutanen wadalika lidahiha wannan dan in bayyana da ita li'ikwati tsullabin ilm ga 'yan uwa ɗaliban ilimi wa aidan hakanan ma ƙosai ni abin da ke tsakanin baka au alamatil jumla ko alama jumla al'itiradiyya fi dakhilin nasi in na kawo kaga na bujiro da abu cikin baka a cikin nassin da yake almanquli cirin toshi aka yi fa huwa min kalami wannan yana cikin zance na in ji malam wa sallallahu ala nabiyil Allah ka tsara tsira da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga masu yada irin wannan bannar kamar yadda na kunna jiya cewa wani shiri ya faɗa a nan garin ya ce har yanzu ana samun ilimin muka sababbi daga annabi yawa annabi yana magana ko yau ma dinnan zai yi magana sai dai in ka da alaƙa ba ka san maganan ba zan rufe da ita kuma wannan karatu ake yi wa ɗalibai sosai ana yaɗa waɗannan karatattuka wani mutum yake cewa mu rufe karatun da shi wani mutum yake cewa ne wanda ya yi ta annabi yana nan hanyar yanzu kuma yana magana har yanzu to shi ya samu kuzuban hai amma ni da wani annabi ya mutu yana madina a yanzu a yin da aka yi duka da koli fari ka duniya to billahi inda ne za ka samu kuzuban hakki ba sai ka yi ta annabi ka yana magana har hanyar har gobe to sannan ka samu kuzuban hakki sai ka yadda annabi yana magana sannan za ka samu ulumul haƙi amma mu yanzu da in matsala ka taso ka koma bukari ka koma muslim har yanzu baka samu ulumul haƙi ba wannan bai ita ce babannan da ake karantar da mutane ba kuma tare da haka so suke a ja baki a shiru saboda haka Allah ya sa mu dace za mu tsaya a nan sai in an haɗu gobe kuma insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu